وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 muna sha takwas ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai muna karatu na alkur'ani a wannan makaranta ta tafsiri a watan ramadana a masallacin sahaba da ke kundila a cikin garin kano a jiya in ba manta ba mun tsaya wato a kan aya ta tamanin da biyu a cikin suratul ali imran a yau za mu ɗora kan haya ta tamanin da uku a cikin wannan sura na'am au mun tsaya kan haya ta tamanin da uku za mu ɗora kan haya ta tamanin da hudu afuwar na'am a billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون نعم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نعم الله ملوك السيسي قل كسي آمنا بالله مودي من إيماني دا الله وما أنزل علينا دا أبن دا أكا سوكر أكا مشيني القرآن wa ma unzila ala ibrahim da abin da aka saukan ma ibrahim wa Isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wato da duk waɗannan annabawa abin da aka sauka masu na littafi da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba annabi ibrahim allah ya saka masa da sufu ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbati da jikoki ma'ana jikokin yaqub kenan wa ma utiya musa wa isa haka nan mun yi imani da abin da aka bai wa Musa da Isa alaihi salam wannan biyuna min raddihin kai da ma dukkan annabawa gaba ɗayansu abin da aka ba su daga ubangijinsu mun yi imani mun sallama mun yadda la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rairabewa tsakanin ɗaya daga cikin su mu ce mun imani da wasu mun bar wasu kamar yadda yahudawa suka yi imani da Musa ba su imani da Isa ba da manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma su kiristoci ba su imani da manzo ba to mu aqidar mu tana da faɗi la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma raira da ɗaya daga cikin su mu ce shi ba mu yadda da shi ba dukkan su annabawan Allah ne manzannin sa ne wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne zuwa ga shi Allah shi kadai muke kadaitawa da bauta wa man yabtaghi ghayra al-islam duk wanda ya bidi wani addini ba na musulunci ba a matsayin addini ya yuqbala minhu to ba za a karɓa masa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma shi gobe kiyama yana cikin hasararru tabaku domin wanda duk Allah bai karɓa masa ba wannan ya zama tababbe to ana mana magana dai akan su yahudu da aqidansu da nasara da kuma mu tamu aqidar yana da cikin sharuɗin imani da Allah shine imani da sauran dukkanin manzanni cikin rukunan musulunci shine an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi dukkan manzanni sai ka yi imani da su to shine sharadi ake gaya mana a nan imani da dukkan manzanni da Allah ya saukar ulkaci wannan kitab ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam ka faɗa ma al'ummarka cewa amanna billahi mun yi imani da Allah mun miƙa wuya mun sallama komai rayuwar mu sai yadda Allah ya ce za mu tafi da ita domin ma'anar imani kenan ka yadda da Allah shine Allah shine abin bauta shi kaɗai za a bauta ma duk abin da yake na gaibi da ya faɗi kayi imani da shi shine amanna billahi wa ma unzila alaina kuma ka ce mun yi imani da abin da aka saukan mana malaman tafsiri suka ce shine alqur'ani abinda aka saukan mana mu al'umman manzo shine alqur'ani kuma shi aka kallafa mana mu imani da shi sannan kuma mu aiki da shi bayan mun yarda da dukkanin sauran wato littattafai da aka saukar wa ma unzila ala ibrahima da abin da aka sauka ma nabi ibrahim shine sufu ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub da abin da aka sauka ma isma'ila da ishaqa da yaqub ba faɗa mana ba me aka saukan masu sun yi aiki ne da abin da suka samu na manzannin ga wato manzan su? ko kuwa da wasu littafai ba a faɗa mana ba wal asbaɗi sannan mun yi imani da abin da aka saukan maki wato jikoki na yaqubu alaihi salam wasu sun ce su goma sha biyu su malaman tafsirin a nan a dunkulare jikoki wanda duk suke da nasaba da yaqub alaihi salam wa ma utiya Musa wa Isa da abin da aka bai wa Isa Musa da Isa ga nan duk kowane an faɗi sunayensu to a dunƙule abin da ake ce ma umumi kenan bayana ta faɗi su dai-dai-dai, sai gaba ɗaya Allah ya ce wannan biyuna min rabbihim sai mun yi imani da abin da aka saukan ma annabawa daga ubangijinsu har ma wanda a nan ba a faɗa mana sunansu ba kenan la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun Allah ya ce man yabtayi ghairal islam dinan ka san can ayar da muka tsaya kan ta jiya ta kai afa ghairu dinin lahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard aw an wa karahan wannan aya wannan sai aka nuna wacce take ta karshen nan wa man yabtayi ghairal islam dinan duk wanda ya biki ya nemi wani addini ghairal islam ba musulunci ba dinan ya rike shi a matsayin addini ba na musulunci ba Allah ya ce falan ya kubala minhu ba fa za a karba masa ba Allah ya filanta duk wani wanda yake wani abu da sunan addini in dai ba musulunci ba ne? Allah ya ce ba za a karba masa ba wasu ayoyi masu kama da irin wannan haka su ma suka ƙara bayani wanda bayan mun karanta su ina ga ba bukatar sai mun maimaita su a nan cewa Allah dai ya yi alkawarin ba zai karɓa ma kowa ba duk wani addini da mai addinin yake yi in dai ba musulunci ba ne shi ko Allah bai sauka da wani addini ba sai musulunci abin da aka sauka ma Ibrahim abin da aka sauka ma Isa alaihi salam da aka sauka ma Musa dukkan su musulunci aka sauka masu mun gane da kyau ba Allah ya ce ba zai karɓa ba sai in ya zama addini ne wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi wanda ya riki wani addini ba na musulunci ba shi kan gobe kiyama yana cikin hasararru domin wuta zai tafi Allah ya tsare mu na'am mai Allah ya ce كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم نعم Allah madaukaki yake kaifa yahdillahu qauman kafaru ba da imanihim ta yaya Allah zai shiryar da mutane wasu mutanen da suka kafirta bayan imanin su bayan sun imani kuma su koma su kafirta ya Allah zai shiryar da su wa shahidu anna rasula haqqun kuma suka shaida bayan sun shaida lalle manzon nan gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat kuma hujjoji da dalilai suka riga suka zo masu suka gansu suka gane su wallahu la yahdi alqawma zalimin allai Allah baya shirye da mutane wanda suke azzalimai ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah lallai ire irin waɗannan sakamakon su shine la'anta Allah ta tabbata akan su wal mala'ikati da ta mala'iku wannan su ajma'in da ma sauran mutane gaba ɗaya masu la'anta duk suna sun duk ta tabbata a kansu. khalidina fiha su masu dawwama ne a cikin wannan fushin Allah din da tsinuwar tashi la yukhaffafu anhum al-azab yawm al-qiyam ko la yukhaffafu anhum al-azab wa la hum yunzarun kuma ba a sassauta masu azaba ba gobe kiyama wa la yunzarun kuma ba za a kalle su kallo na rahma ba illa alladhina tabu min ba'd zalika sai waɗanda suka tuba bayan wancan kafircin da suke da riddar da suka dawo to sai wanda suka tuba tuba na gaskiya min da zalika bayan riddar tasu wa aslahu suka gyara abin da suka bata fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai to hadisi ingantacce cewa wato ainihin daga Abdullahi dan Abbas yake cewa ko mu ce asar yace ƙara kana rajulun min al-ansar aslama thumma irtadda wani mutum ne daga cikin mutanen madina ya musulunta sannan kuma kwatsam ranar sai ridda walahi wato bi shirk ya koma kafircinsa da shirkarsa na nadima fa arsala ila qaumihi sannan sai yana dama ran nan ya aika ma mutanensa an saluli rasulullah halli min taubatin ya aika cewa mutanansa da suke madina zaune kuma muminai tare da manzo ku tambaya man manzo sallallahu shin ko ina da dama tuba domin wancan kafirci da na koma kuma na yi nadama na ga abin baki bane babu daɗi a cikin kafirci musuluncin nan da ya shi to ku tambaya man manzo shin ina da hanyar tuba yanzu ko shi kenan kofa ta toshe fa nazala sai Allah ya sauka da wannan ayoyi kaifa yahdillahu kuna ganewa eh yaya kaifa yahdillahu qauman kafaru ba da imanihim farko abin da ake bayani akwai zafi sosai ta yaya Allah zai shirye da mutanen da suka tashi ce bayan imanin su da ya riga gane gaskiya ya jita, sannan kuma da yana sane ya san gaskiya ce ya bace kafirce wa shahidu annar rasul haqqan kuma sun shaida lalle manzon nan gaskiya ne sun zo sun imani sun gane manzo ne na gaskiya wa ja'ahumul bayyinat hujjoji na ƙur'ani da dalilai duka sun zo masa na manzancin manzo da risalarsa da daɗin musulunci wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah ba shi da mutanen da suke azzalumai muna ganewa kaga kamar nan ba za a karɓi magana shi ba kenan ya riga ya musulunci ya gane gaskiya ya bace ya koma Allah bai shi da mutane zalumai. Allah ya ce ulaiku jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in ire irin masu wannan halayya sakamakon su shine la'anta Allah ta tabbata a kansu da ta mala'iku da ta mutane gaba daya haka duk wannan ana nuna babu kofa kenan tunda dai sun san gaskiya suka bata suka koma mabata su je su ta zaman su cikin bata inuwa Allah ta tabbata a kansu sai Allah ce khalidina fiha su madawwama ne cikin wannan abu da suka koma na halaka da kuma azaba da za su game da ita gobe kiyama la yukhaffafu anhumul azabu ba za a sassauta masu wata azaba ba da za a yi masu gobe kiyama walahum yin ba ma za a kalle su kallon rahama ba kaga duk bayani ne na kamar babu sauran kofa kenan kofa a toshe kake to karshe sai Allah ya ce sai aka yi istisna'i aka yi togaciya Allah ya ce illal ladina tabu min ba ba'di zalika wa aslahu sai dai waɗanda suka tuba bayan wancan riddar tasu suka dawo suka gane gaskiya suka dawo mata kuma suka gyara suka kama musulunci suka riƙe shi suka taimaka ma addinin Allah fa inna Allah ghafurur rahim dukan waɗannan lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai zai karbi gafaran su zai yafe masu kun ga an fahimci ayar da su wato abinda ta kunsa to shine malaman suka ce to nan kun ga dai kamar an nuna an toshe kofar tuba kenan babu a farko farko to amma sai Allah da rahama shi aya ta ƙarshe sai aka jire da nuna cewa a ashe wanda ya ridda ya dawo to Allah zai kaɗi tubansa babu laifi sama da barin musulunci duk wani sako a ban ƙasa bai kai sama da mutum ya ridda ya ba musulunci ba to ko musulunci bawa ya bari ya zo ya tuba da gaske taubatar na nasuhan ya dawo Allah zai gafarta mai ya karɓi wannan su tuba nashi kun gane da kyau a ke kenan duk sadda wani ridda daga baya gane cewa musulunci shine to ya damu da waccan riddar ya dawo kan gaskiya Allah zai tarbe shi ana marhaban da shi sanin addinin musulunci addini ne dan afuwa an sauke ba wai kullum so ake wanda ya tafi ya tafi ba kenan su ma tajiran ai kullun ake kai zo su da hanya ko an gane da kyau muna ma Allah godiya bisa rahamarsa da ya da ya buɗa ma wanda suke ridda har yau kofa buɗe take su dawo kan musulunci shi yasa wanda ya ridda a ka'ida ta shari'a musulunci za a nemi ya tuba kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ana ta masa wa'azi a bullo masa ta can ya ji ta can aita in Allah ya mai rahama ya dawo shi kenan in bai dawo ba ko fa ba kyale shi ake ba a musulunci kashe shi ake in har akwai daula islamiyya mai fada a ji ba za a bar kafiri murshidi ya koma yana yau a ban kasa ba domin anna zai shuka zai kuma kawo rudu ga wanda suke masu raunin imani shi yasa shari'a ce ta ce yana cikin wanda za a kashe eh inda aka ce bai halatta a taba jini ba sai da haƙƙi na shari'a daga cikin haƙƙin shari'a shine wanda ya rube ba musulunci ne Allah ya ce إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به Wulaƙa kalar mu mazaun alimu wa malamain Nusurin. Na'am, Allah Madaukake ce in nan lafiya ba da imanihin, lallai waɗannan da suka kasance bayan imanin su malamai suke ce anan ana nufin Yahudi kenan. Sun masgadu kufran lantuku ba la sannan bayan kafircin nan suka ƙara wani kafircin kafircin farko shine kafirce ma annabi isa alaihi salam suka ƙi imani da shi ana nan kuma da manzo ya zo shi ma maimakon shi su imani da shi allah ya gafarta masu wancan sun gado kufuran sai suka ƙara kafirci kan na da shi ma suka ƙi imani da shi to ire-iren waɗannan in har suka mutu a haka ba su tuba ba allah ya ce lan tuqbala taubatuhum ba za a karbi tubansu ba ana tuba tun da sun mutu ba su dawo kan hanya ba ba za a karɓi tubansu ba tauba nan aka ce imani kenan sun riga sun mutu sai lokacin da gargara ajali ya zo su ce sun tuba to ba za a karɓi tuban ba wa ka huma dallun waɗannan su ne ɓatattu Allah ya tsare mu da ɓata innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun lallai waɗannan da suka kafirta kuma suka mutu suna cikin kafircin ba su tuba ba su ma falan yi kubala min ahadihim mil'ul ardi rahaban ba fa za a karbi tuban su ba ba za a karbi tuban ɗaya daga cikin su ba ko da zai ba da cikin ƙasa na gwal na zinari duka a ce cikin ƙasan nan tashi ce kuma gwal ne ya bayar gobe kiyama dan a ce an bar shi an karbi tuban shi Allah ya ce ba za a yi haka ba wala yuftada bi ko da za su ba da fansa da shi ula'ika lahum azabun alim su ma ire-iren waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi gobe kiyama tunda sun mutu suna kafirci wa ma lahum min nasirin kuma ba su da wani mataimaki da zai taimaka masu gobe kiyama Allah ya tsare mu da kafirci to kaga a can ayar baya ce mana bayanin wanda yake yana musulmi ya ridda in ya dawo za a karɓe shi shi ma in ya mutu bai dawo ba shi kenan kun gane to yanzu kuma sai ake bayanin inal ladina kafaru ba da imanihim waɗannan da suka kafirta bayan imaninsu, su za su imani da Musa alaihi salam sannan da kuma ainihin lokacin da Isa ya zo alaihi salam maimakon su imani da shi imanin su ya ɗore tunda zuwan shi shi kenan kuma wacce shari'a ta tafi to sai suka ki ta kafircin farko kenan suka kaje akan su yahudanci za su ana nan kuma Allah ya aiko manzo manzon zamani da haɗi kowa da duniya gaba ɗaya maimakon dai su tuba su aje kafircin su da yahudancin su sai suka ƙara kafirci kan nada kuna ganewa to sai aka ce su ma lan tuqbala taubatuhum ba za a yi tuban su ba su malamai suka ce yanzu ba yahuda ya zo tuba za a Allah ba zai gafarta mai ba kuna fahimta don wurin kamar haka zahiri za ka fahimta ko ko yau kirista zai ce ya tuba ya daina kiristanci ba za a karɓa ba da aka ce lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tubansu ba malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi wannan wanda suka yi ta kafirci suka yi ta har zuwa gab da ajalinsu lokacin da mala'ika na zara rai ya zo rai ta zo gargara kenan kamar da fir'auna sai da ya ga ruwa da can da can ya danno zai haɗe da shi sannan ya ce inni tubtu ana ko na tuba amma an karbi tuban kuna fahimta ga ba karba ba shine Allah ke cewa laysa tawbatu lil ladina amaluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu ana. wal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima cikin suratun nisa'i kenan Allah ya ce babu fatuba da za a karba ga waɗannan da suke ta aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahadahumul mautu har sai da mutuwa ta halarto ma ɗayansu rai ta zo gargara mutum yana kakaci yana sa sannan kuma zai ce ya tuba shi ya zai musulunta sai dai mutum ya tuba kafin wannan lokacin ko kuma kafin rana ta fito daga mafadarta ana ganewa da kyau amma rai ta zo makoshi za ta fita shine Allah ya ce har ba su tuba ba hatta ya ba hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu ni fa yanzu na tuba sai Allah ya ce waɗannan ba za a karbi tuban ba to su ne nan ake nufi lan tuqbala taubatuhum kuna ganewa wannan aya ta fassara walal ladina yamutuna hum kuffar kuma waɗannan da suka mutu suna kafirci kaga gare da yake da nan inda Allah ya ce na ladina kafaru wa ma wa kuffar ko gane da kyau gaba ɗaya sai Allah ya ce a waccan ayar ulaika tadana lahum azaban alima Lallai dukkan su an tattaran masu azaba mai raɗaɗi Allah ya tsare mu kun ga wannan kenan wanda ayati take nuna mana cewa idan mutum ya mutu yana kafirci to shi kenan shi yasa ma ko addu'a ba a yi masa a ce ayi addu'a Allah ya gafarta mai Allah ba a mashi kawai ya mutu yana kafir Allah ya tsare mu da kafirci ko kuma wanda bai tuban ba har sai da ya zo irin wannan yanayi da aya ta nuna wato iri irinsu ba a karɓar tubansu kaga kenan da wanda bai tubu ba lokacin tuba da kuma wanda bai tubu ba har ya mutu gaba ɗaya ba za a karɓi tuba kuma Allah ya ce ko da za su ba da cikin ƙasan nan a matsayin fansa ba fa za a karɓa ba kuna ganewa da kyau a wata ayar Allah madaukaki cewa innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bi min azabi yawmil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim cikin suratul maida in ka hada wannan ayar cewa ake da za su zo da cikin ƙasa gaba ɗaya cikin duniyar nan gwalagwalai nasu ne su ce shi a bamu mu fansa a fitar da mu daga azaba ba za a karba ba to a waccan ayar ta ma'ida sai Allah ya ce a'a ai da za a ce ma wa mislahu ma'ahu zo da cikin ƙasan nan duka na zinari ne sannan da kwatankwacin sama har su bi ke ko din yake mislahu ma'af din nasu ne liyasadu bihi min azabi yawmin qiyama dan su fanshi kansu da shi daga azaban nan ta ranar kiyama Allah yake ma su min minhum ba za a karba masu ba dan Allah akwai tashin hankalin da yake wannan hmm? ya zama an shiga yanzu yau irin yanayin da ake shiga na nan duniya wanda za a tama shi ana tuhumar shi ko ai waye kaga da ya raba za a gele shi shikenan sai fita ko ko kuma a'a ga wasu kuɗi ne zai biya nan ya fita daga wannan ba shi ne fansa ba za ka ba da kaza nan ka biya abin da ake cakin ka da shi to ka jiri in ya mutu ba wani abu da zai gabatar ma ubangiji saboda wannan abin a wurin Allah wani matsayi gare Allah ya karba babu shi haka Allah ya ce ma min minhum walahu wa lahum azabun alim ga abin ba shi da kyau yan uwa babu illa da ta tajirci mun karanta ran nan a bakara la wa la wala wa wala shafa'a ba wani abu da zai mika a matsayin canji wala kulla wani aboki kenan da zai zai tsaya masa ko kuma shafa'a wani zai ce zan cece shi babu shi kowa ta kan shi nafsi nafsi ne to kaga haka ne ashe yan uwa yanzu ne za mu gyara mu da Allah ya azurta da musulunci mu makalkale mashi rike shi tam tam saboda yanzu hanyoyin riddiga sunan da yawa mutum bai hattara ba sai wayi dari musuluncin ga sunan ne dai suna ne kawai an gitta mai abu yana yi kuwa ya da shi ko imani da shi kuma alhali yana warware aƙida Allah ya tsare mu wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a cikin sunan bakara duk mun karanta irin waɗannan ayoyin a hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqalu rajuli min ahli an-nar yawm al za a tambayi dan wuta gobe kiyama cikin dan wuta ara'aita law kana laka ma alal ardi min shay'in akunta mubtadiyan bi shin me kake gani da kana da wani abu daga cikin abubuwa na ƙasa da ka sani shin ko za ka iya fansar ka kala sai ce fa yaqulu na'am eh. ai da zan da wani abu da zan bayar a bani in zan bayar fa yaqulullah sai Allah ya ce kadi kad arattu minka ahwanu min zali na bukaci abu mai sauki daga gare ka a duniya ko kad akhadta alayka kad akhadta alayka fi zahri ajika adam Allah shirka ji shay'a in kana tsatsan babanka adam na dauki alƙawari tsakanina da kai cewa ba za ka tara ni da kowa ba ni kaɗai za ka bauta ma fa abaita sai kaki illa an tushrika sai kai shirka haka ka zaban makanka to shi kenan yau kuma ba abin da ka ba in karba babu shi abu mai sauƙi ubudullah wa la tushriku bihi shai'a bauta ma Allah shi kaɗai kar tara shi da kowa bangaren rububiyarsa uluhiyyarsa sunayensa sifofinsa komai ku ta shi kenan aljanna tabbas duk wanda ya mutu yana bauta ma Allah shi kaɗai bai shirka Allah ya alkawarin zai sa shi aljanna komai daɗewa in ma wani dalili ya sa an kai shi wuce wata rana za a ciro shi za a mai afuwa zuwa sa shi aljanna ba zai tabbata ba ba mai samun wannan sai da ya mutu da tauhidi idan ne yasa muke sakaci da tauhidi kana nan ba za ka tsaya ka rike Allah ba ka bauta mai shi kaɗai ka yadda da abin da yake shi yake ka daina kawo wani kame kamin hmm? ya yan uwa ku duba abin da ake gaya mana nan ba abin da za ka baya nan duniya duk wannan hayaniyar da ake masu yin abin da suke tsammani ina da kaza zan baya a sake ni ko kuma in ma azaba cikin ɗauri ne shekarun za su kare ko ba haka bane ne nan fa in ma abin ya kai a kashe to daga kashewa sai ne wanda ya kashe kai yana da wuta ne yana da aljanna to can fa in an je an je kenan kuma an ci maka gargadi ba za a karbi komai naka ba har sai ka zama ka miƙa wuya saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu tsaya mu bauta ma Allah shi kaɗai mu nisan, nisanci kafirci mu nisanci ridda mu nisanci barin wata hanya in ba ta manzo ba mu tsaya kan tauhidi gam mu rike shi har ajalin mu Allah ya samu dace ne Allah ya لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم نعم الله ملوك كيتي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وباكو تقساموا mafi alkhairin ladan abin da kuke yi ba hatta tun fi komin ma tuhibbun har sai kun ciyar da abin da kuka fi so wa ma tunfiqu min shay'in ba wani abu da kuka ciyar kowane iri ne wato na alkhairi fa inna Allah bihi alim lalle Allah yana sane da shi duk wani abu da kuka ciyar to Allah yana sane da shi ba wani abu da yake koyan mu Allah mun karanto ayoyin a baya irin sun ba kuma ta ba lan tanalul birra mun karanto hadisi da ku anan za mu maimaita saboda munasabar shi ko hadisin abu dalha Allah ya kara masa yarda don kusan gwaraza irin na manzo mazan jiya kenan ko ababan koyi shi da ayan nan ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun albirra malamai suke ce abin da ake kira albirru shine duk wasu kofofin alkhairi eh a'malul khair kenan ciyarwa ta shiga ciki tufatarwa magana ta alheri sadaka ko sadar da zumunta ne duk duk abin da ka san zaki ka sami na iya lada ma'aru shi ake ce ma aljir lan tanalul birra ba za ku taba samun cikakken ladan ku na aikin alheri da kuka yi ba har sai kun ciyar da abin da kuka fi so Haga magana babba abin da fa ka fi so rigar da ka fi so wanda ya za ka yi sadaka ita ce nan za ka ɗauka ka baya ko ko ba haka bane gidaje gare ka goma za ka yi wakashi da ɗaya wanda ka fi son shi za ka baya ko eh shaguna ne za ka ba da ɗaya wakashi wasu gonaki ne za ka ba da ɗaya wakashi fi sabilillah duk wani abu dai wanda yake ka fi son to shi za ka ɗauka ka miƙa bari ku ji kila kai za ki da kai ba za ka iya ba ku ji abu talha Allah ya kara masa yadda da ayan nan ta sauka dan da nan sai garze wurin manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ko wa in ahabba amwali wa inna ahabba amwali ilayya bayraha wasu ce mata biraha wasu ce bayraha suna ne na gona ka san gonaki manoma su ne masu suna ko gonar gabas gonar kudu gonar ina sai an yamma gonaki sunaye wasu ma sa masu sunan mutum gonan da shi wurin shi aka saya to tun zamanin manzo ana wannan sai a samu gona suna kamar da maciya suke ma dabbobi suna suma kuma suna jin daɗin sunan har a kira dabba da sunan ka ga ta taho to haka gonaki shi ma sunan gonar Abu Dalha Bayraha gona ce wacce take daura da masallacin manzo sallallahu alaihi wa ba ta da nisa a wancan zamanin kenan to da ya ji wannan yace ni wannan gona ta ita na fi so wa inna ha sadaqatan lillahi arju birraha wa zukhraha inda lillahi ta'ala yace ni tunda ita ko na fi so na ba da ita sadaka dan Allah ina neman ladanta a wurin Allah na ba da ita ajiya ga Allah madaukaki kuna ganewa ba a ha ya rasulullah haifu arakallah ka sanya ta inda Allah ya so ka sanya ta manzon Allah ni dai na mika ta babu sauran kuma in koma in ce ga yadda za a yi da ita ga ta cewa ta ga waye nuna iko a kai, a'a na riga sadaka ce wakafi ne hubusi ne na miƙa masa ka yadda take so da shi ya rasulallah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam bakhin bakhin za kamalun rabe za kamalun rabe annabi ce kai madalla madalla daɗi a ya ishi wato daɗi ya ishi manzo sallah ya ga irin wannan abu ba mai karamin imani zai shi ba Abinda da ka fi so ka ɗauka ka bayar na dukiya kadara wacce malamai suka ce ita dabinan ta in dabinan sauran gonaki na zuwa so ɗaya ta so biyu ke zuwa haka ruwan cikinta rijiya ce ruwa ne mai daɗi har annabi biya yake sha ka ana samu wannan ko ga wani wuri kai Allah ya ware shi ya sa ruwan daki kasar komai to haka Allah ya magona amma yace duka ya bayar ka yadda kake so da ita ya rasulullah saboda haka ba annabi ya gode masa ya ce madalla zaka malon rabi kai wannan dukiya ita ce bai ita ce dukiyar da aka ci riba da ita kuma abin da za ku fahimta yanzu ba ana cikin abin da nauyi ba ko wato shi abu dalawa ya gare shi dukiya ce da ka tara taka gonaki gidaje ko motoci ko wasu siyar-siyar ko a kamfanoni da duk gaba ɗayan yau aka ce Allahu akbar wani ya mutu to ba naka bane ba naka bane kwata-kwata ka, sunan su kayan gado na masu gado ne kun gane amma wannan da ka cire kanka mutu ka ce wannan na ba da ita dan Allah to ita ce taka saboda haka abu ɗalha gonar da ya so ita yake so ya ba kan shi mun karanta wannan da ku hadisi a baya na da ce waye ya ci son dukiyarsa a kan ta magadansa sabon suka ce waye ko zai fi sai ai abin da ka sadaukar shine naka abin da ka mutu kaburi shine na magada sai da Allah ya sa masu tara kuɗin mu shi yasa ake so kafin ka dulmiya wajen neman kuɗi da tara su kamata ya ka ɗan sami ilimi ka zama kana da masaniyar sunna saboda in ka shiga neman kuɗin ka san wai dan ne ma kake tara kuɗi ne an fahimta kamar mulki kan ka shiga neman shi kamata yi kana da wani abu na ilimi so da in ka shiga ka san neman amfanin mulki wani amfani za ka yi ma addini da shi duk yadda ka tara ya za ka ta amfane ka amma ta shiga neman kuɗi ka san ba komai kawai kai ta tara suke ta wahala kawai ka tara ma magada ka mutu a murkushe ka aje kuma hisabi na nan na jiran ka bandala da kwabo ya ka tara sai an tambaye ka ba kai makan ka komai ba abu dalha saboda wayan shi da irin imanin shi sai ya ɗauki gonar da ya fi so ya ba kan shi yace ga ta na rasulullah kai da kake so da ita ba annabi mai addu'a ya yaba sai ya bayan nan sai ce wa qad ito wa ana ara an hafil a ƙari shi mai ruwaya kenan sai ce ji ina cewa to yanzu abin da za a yi ka sanya ta ga yan uwanka makusanta ma'ana a je yan uwa makusanta a raba masu ta zama abin da za a rika nomawa amfanin ana amfanar da su kaga nan lada ji kenan ga ladan sadaka ga ladan kuma ƙara zumunci ya ƙara kulluwa ko ka duba wannan irin aiki na sahabai mazan jiya kenan za a ce duk ba za a karanta maka waɗannan ba sai ta kinyoyi cewa ina za ka san ma daɗin karatu banda wannan irin da ya ƙaro na hadisi hadisin shi kuma umar ne ɗan kaɗa ya ce ya rasulallah wato lam asib malan qattu huwa an fasa indi wato min sahamin lazi huwa bi khaibar shi kuma umar da ya ji wannan ayar ya ce ya rasulallah ni ko ban taba samun wata dukiya mafi tsada da daraja irin kasan da na samu a khaibara ba da aka je khaibara aka ci yaki kun san ba ma yakin ba gudu suka yahudawa a gonakin su ko kuma yadda suka kawai su sallah ba ko gonaki na khaibara har yau in ka je irin akai ko irin excursion din nan guri ne ka san ba yahudi wayo a wurin shi duk inda zai zauna shi ya nemi wuri strategy wuri noma zai ina ya kyau idan kamfani ko me tun wancan zamanin haka suke to khaibara da suka zo suka zauna wuri ne mai kyau shi ma dabinan khaibara musamman yake kun gane da aka je ka sami khaibara ta hudawa ta zama wurin musulmi a raba a matsayin ganima kuma ya ce to ni gona ta da na samu ita ta fi man ta fi ko ina nake ganin ce mata darajar ta da ko ni ma ita ce haka ne sai ce fa mata ni bihi ya rasulullah ya ne kake umarta ta da wannan gona ya zan yi da ita qali sai ne ya ce hadithul asla wa sabbil samarata yanzu abin da zaka yi kai hubusin asalin gonar sannan ƴaƴan da duk take samarwa su kuma sai kai ta baya fi sabilillah ina jin ba ku gane ba gona gare ka ka ware ta ka ce wannan gona zan ta shuka duk shekara an noma amfanin gonar ba gida na zan kawo ba idan wani wani fito aka na marayu ko na mabukata ko na taimakon addini noman gaba ɗaya in an tattara can za a kai a rika ɗauka ana siyarwa ana aiki alheri gona ga ta na tsare ta ba tawa bacci ta magada na in na mutu an gane shi kenan sai ake kira waƙafi asalin wakasin ka aje asalin gona, duk abin da ake noma ake samu ya zama shi kuma fi sabilillah abin da annabi ya mu Umar kenan mazajen jiya kenan sahabbai na manzo sallallahu masu karfin imani wanda ba za ka kamar su ba dai ka kai kama da su ko kuma ka kwatanta shi yasa kullum ana maganar sahabbai muke kwantar da kai don mu fahimci ne suka yi mai koyi da su Allah ya kara masa yarda me Allah ya ce كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه نعم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل فلق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أنا أتدي بياني أن سورة حالة إلى يهود إلى سارد إلى شبه هنصر أبايا من كانت أبوى لداما وانا سكتكا وانا شبه إبراهيم su yahudu suka ce nasu ne ba yahudi ne ko kiristoci su ma suka ce wato nasu ne Don Allah ya rushe shi a ai aqrabun nasu ilaihi su ne wanda suka yi imani da shi a zamaninsa, da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda suka yi imani na al'ummarsa su ne kusa da annabi Ibrahim su za su cuce cewa nasu ne to da wannan suka ga ba su ci ba nan he kuma suka tafi suna kawo shubha suna cewa to annabi Ibrahim kun ce naku ne kuma shi baya cin raƙumi da namansa to yaya ku kuna cewa shi kuke bi ku kuma kuke cin raƙumi kuke shan namansa kun gane wata ba to shine yake so a yi masa raggi sai Allah yake kullu ta'ami kana halal li bani isra'il dukkan abinci nau'o'in abinci ya kasance halal ne li bani isra'ila ga su bani isra'il ya'yan yaqub kina alaihi salam kun gane illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abin da shi yaqub alaihi salam sai abin da shi ya haramta ma kan shi min qabla an tunzala taurat sun gabanin a saukar da at-taura qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin kace musu to ku zo da at-taura ku karanta ta fatluha ku karanta ta shin a cikin ta akwai inda aka haramta cin raƙumi aka haramta shan nonon raƙumi in kuntum sadiqin kun kasance ku masu gaskiya ne wa man iftara ala Allah kadiban duk wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah min ba'di zalika bayan wancan bayani ya san gaskiyar yadda take fa ulaika humuz zalimun ire iren waɗannan sune azzalimai kun ka ce masu sadaka Allah Allah ya yi gaskiya eh fattabi'u millata ibrahima hanifa ku bi aqidan nan da millan nan ta ibrahim hanifan wacce take ita ce hanya wacce miƙaƙiya wanda shi ibrahim hanyarsa shine ya bauɗe ma duk wata hanya ba ta Allah ba sannan ya ji hanyar Allah shi kaɗai wa ma kana minal mushrikin har wa yau dai shi Ibrahim fa bai kasance cikin mushrikai ba yadda can bai kasance cikin Yahudi Nasara ba su ma mushrikai ba cikin su yake ba to an fahimci ayar cewa kullu da'ami kana hillal li bani Isra'il a dukkan abinci gogansa da nau'o'insa ya kasance halal ne ga bani Isra'il an ce bani isra'il ƴaƴan yaqub alaihi salam isra'il ma'anar shi abdullahi kenan bawan allah yaqub alaihi salam to saboda haka sai allah ya ce illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abin da shi yaqub alaihi salam ya haramta ma kanshi malaman tafsiri suka ce abin da ya faru wata rashin lafiya ya mai tsanani mai tsananin gaske saboda haka sai yayi bakance cewa dole da Allah ya warkar da shi tunda Allah ya ba shi abin da yake so ita ce lafiya to shi kuma ya yi ma Allah bakance zai bar duk abin da yake so wato wanda ya fi so na abinci to shi kuma ya bakance zai daina cin shi dan Allah kuna ganewa to abin da ya fi so shine naman raƙumi da nonon raƙumi saboda haka sai Allah ya warkar da shi daga wannan ciwo na shi daga nan shi kenan sai bakance ya daina cin naman raƙumi da nonansa to kaga wannan shi ya bakancewa kenan yaqub alaihi salam da yaqub kaga su suna magana ibrahim da annabi ibrahim da yaqub waye a gaba <laughs> ibrahim to suna so su ce ku kuna cewa kuna kusa da ibrahim kuna jin shi kuma gashi ainihin sai su sun ko sun manta ne ko shi ce irin tasu ai ba annabi ibrahim ne ya haramta ma shi naman rakumi da nonon sama ya ne kuna ganewa to saboda haka ya ne kama gane ibrahim kuje ko me kama kana yaqub shi yaqub ne kadai ya haramta ma kan shi naman rakumi da nonon sa ba ibrahim ba to me yasa kuke kama gana ta shuha da rudu dan ku kawo rudu shine anan ake cewa ai shine ya haramta ma kan shi wato shi kuwa wannan ya faru ne min qabla an tunazzala tauratu ba ta sauka ma taura ba Musa ba alaihi salam ko bakin kafin a sauka da a taura wancan abu ya faru kaga ba su da alaƙa kina a zo a ce ku yanzu ya kuke ci bayan shi haramta maka shi kuma shi ma asali su ma ba haramta masu ake ba gaba ɗaya halal ne shi ne ma kan shi wannan ba cancan kaga ba zai iya zama hujja ba hmm. ko ba annabi ibrahim bane da ku kuke nema duk ku hargitsa magana kun fatu bit taurati to ku zo da a taura mana a duba in ita ma din da kuke magana ita ma daga baya aka sauka da ita ba lokacin ibrahim ba sai ita ma a dauko a duba a ciki akwai inda aka ce kar a cina namu raƙumi babu fatluha in kuntum sadiqin ku karanta ta da kanku a ciki akwai haka babu wato su kullum a bullonan ne su bullonan shi mai neman halaka haka yake kuma har yanzu haka yahuda ce yau sun bullo da wannan fitina ta haɗa fitina a duniya ana nan Allah ya kau da ita san kuma zai sake kulla wata fitina in suka bullo da waccan haka in suka bullo da waccan haya da za ta kau da musulmi kan musulunci suka ga an gane can kuma sai su sake ɓullo. kullum fa aikin suke nan fasu ba dare ba rana kiyayyan nan ta musulunci da aka ce suna da ita kuma Allah ya ce mulke su makiya wallahi haka suke har duniya ta tashi shi yasa Allah ya la'ance su ya kine masu to shi Allah ya ce fa man tara ala Allah al-kadhiba duk wanda ya kirkiri kira jingina ma Allah cewa wani abu Allah ya haramta ko ba Allah bai haramta shi ba da ma sauran abubuwan da suke jingina ma Allah na karya? min ba da zalika bayan duk bayanan da ake masa fa ulaika humu zalimun ire-iren waɗannan su ne azzalumai wanda suka fi san gaskiya suka kita kul sadaqa Allah ka ce masu Allah ya gaskiya eh duk abin da aka faɗi na Qur'ani abin da ke cikin gaskiya ne dan magana Allah ce saukakke ne daga Jibrilu zuwa ga manzo shi kuma manzo zuwa ga wannan al'umma tam Allah ya yi gaskiya to Allah ya kira shi da shi ya yi gaskiya kai dan me yasa zaka ce a'a shi ne gaskiya haka malamai suka fassara na sadaq Allahu Allah ya gaskiya da ya sauka ma manzon sa wannan Qur'ani kuma duk abin da ke cikin su gaskiya ne fattabi'u lati ibrahim hanifan ku bi aqidan nan milla ita ce aqida aqidan nan ta annabi ibrahim wacce take hanifan shi annabi ibrahim aqida shi kenan siffar sake nan hanif tare mu duk wata hanya ta hanya Allah kadai ya ga rana aka ce Allah ya ce a'a wata a'a waje gaba ɗaya kuma ga Allah shi kadai shi ne abin bauta wannan haka ake so kai ma yau ka zama da yau da gobe ka zama ba ka da wata hanya sai irin hanya na Ibrahim hmm. ita ce fan mu duk wata hanya ta bid'a ce ta shirka ce ta wani fasikanci ne ka tsaya akan hanya annabi Ibrahim wa ma da min mushrikin shi ko bai zama daga cikin mushrikai ba shi annabi Ibrahim kenan alaihi salam kun gane da kyau to ina ga magana to mu tsara sauran shirin miji ne Allah ya إن أول بيت ودع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نعم to har yau dai su yahudu basa sa rabo da shubha da rudu sai suke cewa wai ai alƙiblar ta baitul maqdis ko masjid al-aqsa ita ce alƙibla ta annabawa ta yawan annabawa duk suke kallo can suke bauta su da haka sai suke ce wannan maganganun kuna ganewa ma'ana suna so su ce can yaci ci alƙibla ta makka daraja da kima wato ta fi ka'aba kenan shine Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ka gaya masu ai yadda al'amarin yake ina awwala baitin farkon daki da Allah ya sa wuri a linnasi ya sanya shi ma mutane ya zan abin bauta abin ibada a kalle shi ana bauta ma Allah ta nan lallabi bi bakkata wannan da yake a makka ana cewa bakka ana cewa makka kun gane da kyau lallabi bi bakkata dakin nan da yake a makka mubarakan ɗaki mai albarka wa lil alamin kuma Allah ya san ya shi zan shiriya ga mutane da in ka kalle shi ka san lalle akwai iko na Allah ko malamai suka ce akwai talmihi na cewa addinin annabi addini ne alami su kuwa na bani suka kalli can addini ne na wani tsuki da wata kabila da wani yanki amma ta ba wurin shi annabin da aka ce kalle ta sa zai zama na duniya ne sai Allah ya ce hudan lil alamina miliya ne ga mutanen duniya gaba daya a ce za su gumo su zo wannan ɗaki duk duniya nan za a kalla duk 24 hours din nan shi ake kallo ake ibada duk duniya daga duk inda kake eh kana nan mu sai mu kalli gaba ko da muka je malaysia sai na wai muna kallon yamma muna sallah sai ta mamaki ne ce to yau kuma yamma za mu kalla Allah da iko yi ka tafi can wata duniya ke na wata duniya kuma ka je madina sai ka kalli arewa a kudu kai kudu za ka kalla ke sallah duk inda shi ake kewayawa ake kallo duk duniyar nan kuma can ana gama Allahu akbar ana kabbarawa can ana cewa assalamu alaikum an sallame can ana cewa assalamu alaikum can ana Allahu akbar duk duniya haka ake kullum sai sa ko ka bauta ma Allah sakamakon gare ka ko ka fan dare wa iyazu billah shi ma dai ko kamar shafa lu'min kamar shafa yakfur Allah ya sa mu gani ne an shi wannan daki da Allah ya aje shi ya ne ga mu'minai ga mutanen duniya gabaki ɗaya fi ayatun bayyanatun a cikin sa akwai ayoyi bayyanannu daga ciki maqamu ibrahim maqamu ibrahim wurin da annabi ibrahim ya tsaya wajen gina ɗakin kenan wa man dakhalahu kana amina wanda ya shige shi shi harabi na makka kenan to ya zama amintacce kana aminan Allah zai amintar da shi walillahi ala nasa, nas hajjul baiti man istata ilayhi sabila haka nan ziyartar ɗakin Allah shine mai alfarma shine bai kenan kuna ganewa wajibi ne walillahi ala nasi Allah ya wajabta ma mutane hijjul baiti ziyartar daki shine ziyartar Ka'aba kenan da aikin hajji man istada ilaihi sabila ka wanda ya sami tafarki na samun dama zuwa gare shi wa man kafara wanda ya kafirta fa inna Allah ghaniyun anil alamin lalle Allah mawadaci ne gabarin wato halittunsa gabaki daya to wannan aya mun ji a cikin ne aka nuna mana wajen aikin hajji farko dai magana ishi aje ɗakin ka'aba kenan ko sai ibn kasir ya kawo hadisi kuma yake yana cikin bukhari yake cewa hadisin wato wanda hadisin ajizar ne qala yace qultu ya rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal wani ɗaki aka fara ajiwa ne a ban ƙasa farko ajizar yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam qala yace al masjidil haram shine ɗakin wato masallacin na mai alfarma wanda shi ne ka'aba take tsakiyar shi ko qultu thumma ayyu sannan yace sai wani kala al masjid al aqsa sannan sai kuma al masjid al aqsa qultu kan bainahuma nawa ne tsakanin nisan lokacin wato aje su da wancan da wancan kala arba'una sana shekara arba'in tsakanin su sun thumma ayyu sannan wani qala thumma haythu adarakta wato adarakta sala fa salli wa kulluha masjidin sannan sai wane ko masallaci ya shike nan wancan su aka fara ajewa a ban ƙasa sannan kuma sai wane masallaci daga nan sai ya ce to kuma duk inda sallah ta riske ka ita ƙasar duk gaba ta ma masallaci hajji wata falala ko da Allah ya yi mana san za ka fuskanta abu kai yanzu kai sallah in ta kama ka kuma in san samu ka je can kai sallah to in baka sami dama ba fa sai kai sallah duk inda ta kama ka amma ka kalli can ka'aba ɗaya. kuna ganewa sannan wane aka fara samarwa ka'aba sannan masjidil aqsa kaga da nassi kenan wannan ya riga wancan su magana da suke nuna kamar shine yaji to ba haka bane bayan da yake ɗakin nan na Allah girma sannan da Allah yake fihi ayatun bayyanatun a cikin sa akwai ayi bayyananu wanda Allah ya aje daga cikin makamu Ibrahim makamu Ibrahim malaman tarihi suka ce da shi wuri ne kamar yanzu da ake yake masu gini da suke sako abin da suke sake gini a sunan shi ne ha? to ha? kafin ko? ko tsani ko waye to dai kamar haka shi ne suka yi annabi ibrahim da shi da ɗansa isma'il yayin ginawa tun da ya yi tsawon da kuma sai an ɗo an hau wani abu to shi ne makamar ibrahim da kusa yake da ɗakin ka'aba daga baya lokacin umar ya sa aka matsar da shi saboda masu tsawaji da masu kuma son su sallah a wurin tun da an ce ta gama kai sallah a wurin ya zama ana samun tashwishi shine sai aka matsar da shi daga nesa da ka'aba kun gane da kyau a wannan lokacin an ce inda su inda ya tata annabi ibrahim wajen ginin sai da sawun shi ya bayyana a kai tsawon shekaru yana nan a haka an fahimta da kyau yanzu dai wanda ake gani wanda za ka leka an ɗan sa wani gilas ba wai asalin inda sawun nashi bane an dai kamanta ne an zana amma ba asalin cin wancan bane amma malamai sun ce shi na asalin din akwai sawun nashi a kan wannan abin da ya taka din shi makamu ibrahim din wannan aya ce a ce tun shekarun nan har yanzu yana nan kuma yana nan aje ko ma a ce a a shi din ne kawai a ji haka ai wannan aya ce ko ba aya ba ce har wayo malamai suka ce da cikin abin da za a ɗauka aya shine kun ga ɗakin nan na Allah in ka je kai sallah ɗaya a wurin ladan ka dubu ɗari a can sai kai sallah a wasu masallacin su dubu ɗari sannan za ka da wannan sallah ɗaya tak akwai falala ko babu shi yasa ya kamata ka san falalan makka da ƙaunan makka in ka ji mutum yana sukan makka baya san ta yana waye ga akwai kanshi kanshin a tare da shi mai eh, munafunci ba kanshi kanshin munafunci ko a ce wari wari dan kanshi ya abu ne mai kyau kullum makka da madina ba ta da alƙibla da tafi su nan aka saukar da wahayi nan aka haifi manzo duk musulunci nan nan aka yi bayanin sa ita ce alƙiblarka ba ta da wani wuri da za ka fuskanta sama da nan ba ta da wani wuri mai daraja sama da nan kokarin wanda duk za ka yana kokari a rusa wuraren a karya su a wane ne ne to kanshi kanshi ne ko wari wari ne na munafunci Allah ya tsare mu ayoyi ne da duk Allah ya aje a wurin wannan maqamu Ibrahim da Allah ya aje har wa yau daga cikin ayoyi malamai suka ce kun ga in aka shige shi wa man dakhalahu kana amina wanda ya shiga ya aminta tun lokacin jahiliya idan mutum yau kisan kai ya shigo makka to su wanda ya kashe mu ya shigo maka sai sai su kyale shi ba wai sun kyale shi ba a dai cikin maka ba za su daukan ba za su haƙura saboda martaba ta wannan ɗakin sai ran da ya fita to sannan kuma ya tafi kayan su amma a nan dai Allah ya amintar da shi to haka kuma da musulunci ya zo ne ma hadisi ya zo ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam ce an haramta yaki cikin ta sai sa'a guda ɗaya da aka ba shi lokacin da ya shigo lokacin fatahu makka shi ma kuma da shigo ɗin an yaƙi ne ai ba ba duk sun miƙa wuya shi kiran ko shi yasa ba wanda zai tinkari wurin yau da ilhadi kamar yadda yake san cikin sun haji ne ina jin mun ko eh da kawai kai nufin wurin ba baka aikata duk wanda ya ne ta shi da nufin zai barna Allah ya ce hu fil azab za mu ɗanɗana mai azaba mai raɗaɗi ita maka daban take yanzu kai nufin za ka je ta ƙasa ka yi barna ba yi ba shi na mun karanto da ku a baya amma ita ka nufa ko ba yi ba sai an ɗanɗana maka azaba hayi laifi to kaga a ce wurin nan yana da na shi na musamman kenan wanda ya kamata mu fahimta da kyau kada mu yadda mu shiga cikin masu ƙoƙarin sukar wuraren da jazagin su da aibata masu kasan akwai masu cewa mutanen hayo kidahumai ne kan su bai waye ba kaza kaza duk wannan alama ce ta kokarin rushe musulunci da haka sai mu hattara mu nisanci irin waɗannan maganganun mu zama masu son makka ne masu son madina domin nan ne wurin da aka haifi manzo kuma nan ne aka saukar da duk abin da aka sauka mana nauhayi shekara sha uku ta kuma shekara goma an fahimta da kyau sai inda Allah ya ce ainihin wanda an wajabta mana ziyartar ɗakin ko haiti ne ziyara kenan ziyartar ɗaki ko hajji ko hijji duk an karanta shi ya ka ce manista da a sabila wanda Allah ya ce ga wanda ya sami ikon tafarki ko fada da kowa ya zama wajibi sai ya ji ita Allah ya ce wanda ya sami iko iko na malamai su ce akwai iko na lafiya iko na guzuri iko na ita kanta hanyar ta zama lafiya don za a je lafiya a dawo lafiya in ba ka da guziri, hajji bai wajen ba a kanka ba ka da kuɗin jirgi yanzu da za ka tafi ba wajibi ba ce a'a ga kuɗin ba ka da ƙoshin lafiya duk ba ta zama wajibi ba ce, ka zama kana da da a cikakka yadda Allah ya ce sai Allah ya ce wa man kafara wanda ya ce fa wanda ya ce yana da kuɗin zuwa yaƙi zuwa yaƙin hajji ya zama kafiri a'a yana nan musulminsa sai da ya yi butulci Allah ya ba shi ni'ima sai je ya sauke farali yaƙi ko mm. ya ce ba komai bana haji sai tsada sai baɗi to wa ji a maka baɗin za ki arha arha ta ce hmm? inda ana jiya dubu arba'in sanda muka ji zuwan farko dubu arba'in ana ganin sai tsada da ɗan wani canji to yanzu fa idan dubu arba'in ce ina jin ai masallacin nan kowa ma za ke sashi ba wanda ba za shi ba ko dubu arba'in dai tun da in ka dage ka je kai dako da aikin kwadugo ai za ka haɗa arba'in za an an tafi wajen miliyan ɗaya da nawa aka ce da rai to ka gan ka ce ba za ka ba tsada to kusan ba da abin da zai zama sai dai wancan zamanin dubu arba'in ɗin abin da yau za ka kwafa ka sami miliyan ɗaya da ɗari biyar ɗin a wancan zamanin shi za ka kwafa ta sami dubu arba'in ɗin ko yadda iyayenmu suka je magana ake na fan kaza yan kuɗin ka ji su sai ka ta mamaki amma fan kaza ɗin kafin a haɗa tafa haka dai abin yake shi yasa yan uwa wanda Allah ya hore ma maza maza ya je wa man kafara wasu na cewa wanda ya kafirta da abin da aka wajabta ɗin ya ɗauka ba wajibi ba ne. to ne kamar ya kafirce kenan amma in ba haka ba ya kafirce ma ni'ima ne ya samu bai iya zuwa ya sauke ta ba fa inna Allah ghaniyun anil alamin Allah mawadaci ne ga barin halittunsa da ya ce je a ziyarci ɗakin sa ba wai in ka je din wani sakamakon ziyara za ta koma mashi bane kamar da ake ziyarar wani abin halitta da abokin ajin halitta kun fahimta da kyau wannan ga an nuna lokaci don za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya mana lada ba mu lada abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ce mana والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه wanda kari ko من ne zai ji to shi kari ɗan iri iri ne in kin kari wanda yake shi ake ma ba'adi to za ka yi sujada ne bayan kai sallama za ka bayan ka sallame sai ka tafi kai sujada ne ka kuma shine za ka yi kafin ka yi sallama sai ka ƙara da guda biyu sannan shi ne ya ka dama ka yi tafiyarka sai ka tafi kuma ka ƙara sujada guda biyu sai ka dawo sai ka sallama shi ke an gane da kyau amma wannan bayani kaɗai da ba zai ishe ka ba sai ka koma an san me kai ragin me kai kare domin ka san da kake ba wai komai kai ragin za ka yi mashi ba ba ba kuma komai ne don kai kare za ka mai dan kai ragin za ka yi kabli ba ko kuma dan kai ragin za ka yi masa

a ah, tsoron da aka ce sun yi taso shi zuciya shi tana ta'allake da masallaci ko kuma ɗayan na a sha'afi ɗa'akin lahi ya tashi ya girma cikin yin Allah ta'a ai an san ta a ga Allah an san kuma ma'anar saɓan Allah shi kenan ya girma a akan ɗa'a ga Allah duk abin da Allah yake so shi yake abin da ya hana kuma ya nisanta shi ne ta'a ga Allah da ba ka iya haddace su ba yin sallah yana cikin da ga Allah kan lokacinta a cikin jam'i biyayya ga iyaye da kyautata masa yana cikin da ga Allah ko dan ya ce a yi ko zama da makwabci lafiya da kyautata masa yana cikin duk waɗannan abubuwa ne gaba ɗaya suna da faɗin gaske sa'a ma Allah abu ne mai faɗi duk abin da Allah ya ƙwarni da shi mai kyau yana yi kuma abin da Allah ya hana ya nisanta ya girma a haka hayyatar shi tashi har ajibinsa yana cikin wanda za a yi inuwa ranar da ba a inuwa ce inuwa da Allah ya samu

makka ko mu ce saudiya daban ko najeriya daban ina ne ko kowace ƙasa cin gashin kansu take musulmi ba su zama a matsayin shugaban su ɗaya ba ina yin haka a cikin ko to sai kai ka ta da ƙasar ka nan najeriya don allah ya ajiye nan da ya halicce ka da abin da ba ke ka ce ka sha kai komai sai ka raina sai ka tafi ƙasar saudiya ko ka ce a yi wurin ba da don makka sun za ka kai kana so ka je ka zauna can a yi makka ƙasa ce ta allah ta kowa ce ba da zai hana ta zama ko ba ki gani kuma sai aka ce to ka yi ka'ida ta zama a zamanin kyauta aka samu sai ka ce yi ba za ka ba ai wannan ne makka dai ta sashi ta kowa to sai ran nan aka tabbata ka ko har da suka taso aka kai ka tijin kurkuku daga nan kuma aka raha lokaci jirgi kai kafarka rage ta gurin ka da zagin saudiya wannan da su mutanen bayan bayan ta ba ta ba kama don ta ba to ka gama gangarin ka dole ta auna ta a ma'auni zage-zagen da kake wannan kila ta akwai da ko sannan kai ma abin da ke sai an kalle shi su saudiyar nan da suka tsara haka duniya ce ba yadda yau wata ƙasa ta isa ta ce ita ce shugaban duniya kuma ƙasa ta ta kuwa ce ba zai ba amma gidan gidanka lokaci gidanka na kuwa shigo ke fita ba izinin shiga ba izinin fita zai yi da an riga an raba an ce an ce yadda a ce su musulmi su haɗu zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da tsarin su an raba su kuma ba da suka iya ba a kasar da kuma yau ta isa ta fito da ce ta zaki tawaye a yanzu dai a san ko Allah zai nuna mana wannan zamanin ba lokacin da aka yi saudiya suka zo mutanen mana zaune yan kasar ko suna zaune a kasar irin wancan tsarin na da ko fahimta aka ba su notice cewa yanzu daga nan zuwa lokaci kaza kowa ya zo takarda ta shi dan ƙasa ne saudi ne in kai da barbari ne kalori kira ko ko ko ko kuma kai wato bakilatani ne bahaushe ne hausawi ko kuma fallaki ko kuma ne dukkan su kabilun nan kowa ya zo da yake nan yanzu ba wanda za a kora amma ka zo kai takardar da take na kai ɗansa saudiya ne wasu mutanen mu suka waye suka yi wasu kuma suka ce a wannan yahudanci ne kasan mata kasa Allah ce ta kowa duk ta musulmi an ce an ce an lokaci ya kare an ta kara wasu sai suka haye zuwa su inda ake ce a makka nan nan za su fake wani ba za su ba kuma za su baro kasar ba to kuma lokaci ya kare duk wanda bai da takardar izinin zama na shi ne to fa za a kore shi inda ka'ida ce ta zo ba yadda suka iya ba za su bar ƙasa sa kai ba domin farnar da za a yi a ƙasar sai ta fita ko ina kuma ƙasar ma ba za ta zaune ba kullum za a zo a ta fitin tuni iri ko ba a san waye fitinar ba saboda haka shi nan lokaci ya yi wanda bai da takarda zai fita tunda an baka dama ka zama ɗan saudiya cikakke ba wani magana launin fata kai baki ne kai fari ne ba su ne ba suna nan yanzu za ka ji barnawi ko hausawi fallaki ɗannan ne sa'udi yana da haƙƙin komai wanda fa suka kin nan ne suka haye kan dutse suka ce duk wanda ya su za su harbai da kiriya ya ce suke sosai da su da aska, suka yi ta tallo kiriya sai ka ga an ma askar kiriya ma kuma da zai da komai to aka gani abu zai yiwu aka zo da helicopter ta sama da ruwan zafi ana tosa musu suna nadama ana kamawa da haka aka kwantar da wannan yakin aka kama su aka kono su wani su ne Allah ya dawo da su kuma da su su zama alkhairi ko gane da kyau So da haka irin wannan in irin wannan zagin ne da bai kamata ka saurare shi ba kuma shi ba za ka saka cikin wannan ba zahirci ne da damuwar da ke shafe shi da abubuwa da ba a mai garin suke so ba amma zagi irin na wasu yau da suke dangana larabawa musamman na saudiya kan da kira kirafumanci da rashin wayewa kullum a kisa suke ba su ganewa kaza kaza suna aibata su ko kuma su koma ɓangaren siyasa suna siyasa su da amerika kaza kaza wannan ka nisanci shi shi ma yana da jahilcin ko kuma yana sana kai ce sai halaka yana so ya zage su da duk alherin da suke yi da kokarin da suke mu a wurin mu ba wani ma'asumi kuma ba cewa muke wanka ku bane suna da kurakurai irin nasu a siyasar yau da ake tafiya amma in ka ɗauke suka ce to za ka kawo kasa a mamajinsu, a duniyar mu yau da ya kamar son kuma in ka ce siyasar duniya suna tare da amerika kai ta ka kasar da wace bara'a kai ta ka kasar da wace ka ita kuma wancan kasar da kake so ka yaba ba su tare da Amerika, sun kuma su su kadai suke rayu ko kuma kuma suna tare da wata kafirar ta duniya kafirar kasar ta duniya ina son tambaye ka ne in ka ce iran ita iran yanzu ba ta da wani tahalu da wata ƙasa ta kafirai ta duniya da wata ta tare to da rasha ma guzawa wanda gaba ɗaya su ba su da Allah ba da amerika da su suke cewa kiristanci suke koyi hudun wane ne ne su kwasa-kwasa da ma ke mu'amala da ba wata ƙasa yau da ba ta tare da wata kafira a duniya tun zamanin manzo kan ya je madina yahudawa na madina da banu kuraiza da banu kainuka da kuna muka karanta suka raba aus da hazarar suka yi tada su yaki to wannan abin da ke faruwa shine hayyau a duniya yahudu na banu kainuka da na banu kwanza suka raba su audu suna tare da waɗancan kazar kuma suna tare da wancan da yaki ya tashi wancan su tallafa ma wannan dan makaman su shiga dan su sami shugabancin wancan zamanin to haka yake amerika tana tare da wanda suke tare da su ita ma rasha tana tare da wanda suke tare da su kuma can kansa haɗe duk sa, ba da za kuma kai taka kasa kai ma yanzu da za ka zama shugaban kasa ba ka isa ba ka ce kai bara a da amerika nan muna nan muka gani a bashi allah ya ɗan shi ce ba ruwan shi da kasashen yamma ya tafi kula alaka da china ya fi kai mashi karfi ne hanya sabon ajiye shi ba ko zan yi shi suka yi bane kai ma yanzu ka zo ka ce ba za ka alaka da su ba ka hauka na ka gani kwana nawa za ka za su bakka ni ko shi yasa wannan irin masu wannan ne ba ma so rika taba kasar Saudiya a'a tana kaza tana suna zage shugabannin su suna jingina musu jahilci ba daidai ba ne, wannan dai da lalacewar su a zamanin yau ba inda ya fi su kamanta daidai ka kaga kai ta kuka kyale suka zo kai ta kanka ya fi mata alheri a ce su za ka yi ta magana su in ka dubi kuɗin da suke narkarwa wajen wuraren ibada nan guda biyu da aikin da suke da saha na wurin ibada yau a ce a garin kwanan ake aikin haji cewa wuta kawai ne da cewa wuta kadai ta yi su zama bala'i amma su ka ga duk inda ka je ɗin jama'a nan an share an wanke kuma kowa ana masa gwargwaron yadda zai ji daɗi wannan kadai in ka ɗauka son suna siyasa su ba daidai ba nan kuma sai ka dawo abin da suke ai babu da shi kuma waye za ka ɗauko ka ajiye a gurbin yanzu ya maka kamar da suke din shi wancan din ne za ka ba shugabancin kasar wancan da kake tunanin na wancan kasa shi za ka ba maka da madina ya jagorancin ta a tafiyar da ake so ko dan me yasa za ku ta kan gaskiya ku kama Shi ne muke ganin in ka ga mutum na wannan maganganun akwai warwarin wancan fahimta Allah ya sa mu dace subhanaka wa lokaci ya tafi abin da muka karanta ne ne Allah ba mu lada abin da muka Allah ya zabarta Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya taimaka kafirci da kafirai ruwa da Allah ya ba mu Allah ya sa zama mai albarka Allah ya sa albarka cikin shi Allah ya ƙara mana zaman lafiya shugabannin mu Allah ya taimake mu Allah ya mata jagora gaban ƙasar mu Allah ya ba ta lafiya Allah ya san shirya mana da matasan da ba ta ajin yi wannan ƙasa mu Allah ya ba ta zaman lafiya musulunci nan da yake gata gare mu Allah ka tsara ɗaukaka shi Allah ka fahimtar da mu shi ba mu ikon aiki da abin da ke cikin sa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin